Global Peace Village. Na so a ce mahaifiyarta ta yi tsaurai, ta yi alfahari da ni. Ta ya zan bar mutumin da yake tun yake walwala ni kuma ina nan ina cikin kunci. Ba zan taɓa barin shi Na ga kin yi shiru, ki ce wani abu mana. Hayya mana zalum, ka tattausa kalaman ka kakkara zana min iyali. amma dai ya kamata na san ku suwaye ba kya buƙatar ki san ko mu suwaye amma tun da kin buƙaci hakan to ai shi kenan da farko dai suna na sabu tishahu eh? eh. duk wani kashe-kashe da kika ga ana yi a unguwan nan ana tabbatar miki da cewa mu ne kuma ba mu bane to da sa hannun mu